This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma mita 25. Kuna iya jin wannan shiri kai tsaye a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara da dalol da niyya ko kuma Nomad FM. Baya ga haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum yau sha uku, ga watan Disamban shekara ta 2015. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Ina tare da Usman Kabara ga kuma kanun labarai. Masu zaɓe a Afirka ta tsakiya suna kaɗa ƙuri'ar raba gardamar sabon kundin tsarin mulki. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry da takwaransa na Italiya Paolo Gentiloni suna ganawa a yau Lahadi game da yarjejeniyar zaman lafiya a Libya. Akalla mata guda biyu a ƙasar Saudiya sun lashe zaben majalisar birni da kewaye a siyasa karo na farko da aka da mata sun kaɗa ƙuri'a. To bayan kun gama shan labaran duniya, a sani muna da doka da oda ko a bi doka da odan nan duk inda aka ce ana so a samu ci gaba to dole sai an samu kyakkyawan tsari da kuma wannan tsarin kuma ya sun cewa akwai abin da ake kira a turancin rule of law Profesa Bashir Alhad kenan akan hargitsin da aka yi tsakanin 'yan shiya da rundunar sojan Najeriya muna da ƙarin bayani an jima. Haka kuma muna da rahoto kan ci gaba da zanga-zanga da 'yan shiyan ke yi da har ma wasu mutane suka ce 'yan shiyan sun tara hanyoyi a Kaduna. Kamar kowace ranar Lahadi kuma Grace Abdu za ta gabatar da shirin addinin Krista. Jama'a salamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Masu zaɓe a Afirka ta tsakiya suna kaɗa ƙuri'ar raba gardamar sabon kundin tsarin mulki da ake sa ran zai kawo ƙarshen rikicin da ake fama da shi a ƙasar kusan shekaru uku da suka wuce. Sai dai zaɓen na fuskantar barazanar rashin kwanciyar hankali a sassa da dama na Bangi babban birnin ƙasar inda ake ta samun rahotannin jin ƙara harbe-harbe da rikici tsakanin 'yan adawa da magoya baya. ana sa ran sabon kundin tsarin mulkin zai kirkiro da 'yan majalisar dattawa da kuma takaita wa'adin mulkin shugaban kasa zuwa karo bi kacal inda ma za a ba da damar yin addini da walwala a cikin 'yan kasa bayan zaben raba gardamar na yau har ila yau a wannan watan ne za a yi zaben shugaban kasar da na 'yan majalisu kamar dai yadda aka sha fama da rikici a kasar ake sa ran zai warware shi rikicin da ake ta yi tsakanin kirista da musulmi tun bayan kashe Baleka da ya hambar da gwamnatin Faransuwa Bozize a shekarar 2013. sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaransa na italiya paolo gentiloni suna ganawa da juna a yau lahadi don nuna goyon baya ga hoɓɓasar da ƙasashen duniya ke yi na yarjejeniyar zaman lafiya a libya a yau laraba ana sa ran gwamnatocin 'yan adawar kasar za su rattaba hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya bayan shafe kusan shekara ana neman yadda za a tattauna ko kuma daidaita bangarorin guda biyu shirin zaman lafiyar ya tsara samar da haɗakar dukkanin bangarorin guda biyu na gwamnatocin da suke a tripoli da tobruk nan da mutane 40 inda za su yi zaman yin aiki tare don wanzar da zaman lafiyar jagoran tawagar majalisar ɗinkin duniya mai shiga tsakani martin kobla ya faɗa wa cibiyar tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa mutanen libya sun shirya game da maganar sulhuntawar saboda haka ba abin da ya rage sai a aiwatar da ita Akalla mata guda biyu a ƙasar Saudi Arabia sun lashe zaben majalisar birni da kewaye na siyasa a karon farko da mata suka samu damar kada ƙuri'a da yin takara a ƙasar, inda sakamakon farko ya nuna Salma bint Hizab Al Otaibi ta sami nasarar cin zaben kujerar majalisar birnin. inda maza guda bakwai da wasu mata guda biyu suka sha kayi a hannunta a zaben masu rajin kare 'yancin bil'adama sun yi tsokaci cewa nisan tarin funan zaɓe da unguwannin matan da kuma rashin katin shaida ga matan ya takaita al'amuran zaben labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc jami'ai a arewa maso yammacin kasar pakistan sun ce bam ya tarwatse a wata hamshakiyar kasuwar sayar da tufafi mai yawan hada-hadar jama'a a yau lahadi har ya kashe akalla mutane goma sha biyar tare da raunata kamar mutane hamsin hukumomi sun ce suna tsammanin karuwar adadin waɗanda suka mutu ɗin zuwa nan da an jima ko ƙarshen yau fashewar ta faru ne a daidai ofishin mulkin ƙabilar kurum da ke fancinar a iyakar afghanistan wani jami'in siyasar ƙabilar ta kurum amjad ali khan ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran faransa cewa an ɓoye bam ɗin ne da ya tashi a cikin wata jakar da aka bari a cikin kasuwar kabilar wannan yankin da yana fuskantar barazanar rikicin ta'addanci na kungiyar 'yan isis da kuma rikicin bangarancin addini tsakanin 'yan sunni da 'yan shi'a har yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin kai wannan harin faransawa sun nufi rumfar zaɓe a yau lahadi don yin zaɓe zagaye na biyu a zaɓukan yankunan ƙasar inda ake sa ran jam'iyyar national front da ke kasar za ta lashe ko kuma mamaye mafi yawancin iko a garin karan farko marine le pen da jam'iyyar tata ta fn na ganin cewa wannan sahihin zaɓe da aka yi wanda ya gabata karan farko suna fatan wannan ma ya zama kamar sa haka kuma jam'iyyar ta fn mai adawa da shige da fice ta lashe kujeru shida daga cikin sha uku na yankunan kasar jam'iyyar 'yan gurguzu mai mulki ta, ta sadaukar da bangarori guda biyu na kujerun da take nema don neman a mara ma jam'iyyar shugaban kasar na baya wato nicolas sarkozy domin samu su tsallake inda jam'iyyar fn ta lashe isassun idan jam'iyyar ta lashe isassun ƙuri'u to ana sa ran lifan na ganin damar da za ta iya bayyana ƙudurinta na takarar shugabancin kasar a shekarar 2017 a ƙarshe shugaban amurka barack obama ya jinjina wa yarjejeniyar kawo canjin da aka samu a faransa ta maganar ɗumamar yanayi a duniya obama ya ce wannan abu ya wakilci damar da muke da ita ta yadda za mu kare duniyar nan guda ɗaya kwal da muke da ita a cikin jawabin mintuna takwas shugaban amurka ya ce ya yarda da cewa wannan yarjejeniya ta nuna lallai duniya ta shirya fuskantar maganar ɗumamar yanayi domin magance shi shugaban ya karkare da cewa a takaice wannan yarjejeniya na nufin haifar da gurɓatacciyar iskar da ake yi za ta dakata domin tana kawo barazana ga duniyar bil'adama da kuma tattalin arziki da ayyukan yi Labaran duniya kuka gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, Usman Kabara ya karanto. rahotannin da muke samu na cewa 'yan shiya a kaduna sun ci gaba da yin zanga-zanga har ma sun rufe hanyoyi domin nuna fushinsu ga al'amarin da ya faru tsakanin 'ya'yan kungiyar da rundunar soja jiya a Zaria. A saboda haka muka tuntuɓi wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikara domin jin halin da ake ciki. biyo bayan hatsaniyar da aka ce ta yi sanadin salwantar rayukan wasu 'ya'yan kungiyar nan ta mabiya mashaba shi'a a birnin zazzau yanzu haka dai sauran 'ya'yan kungiyar sun ba zama a kan hanyoyi domin nuna damuwarsu game da harbe-harben da aka ce an yi a garin zazzau. Malam Ali Umar ɗaya ne daga cikin 'ya'yan kungiyar ta 'yan uwa musulmi mabiya mashaba shi'a a Najeriya. kuma ya yi ƙarin haske game da halin da ake ciki ya zuwa yanzu. Eh to lalle kam an yi abubuwa an kashe ma mana yan uwa a ciki hada mataimakin malamin mu malam Ibrahim Umar malam Turi da matan mana kafin nan a santa. Munan mun yi zagaye Kaduna mun yi zagaye mun nuna ma al'umma abubuwan da ya faru irin zaluncin da aka muna kuma muna nan muna ci gaba da addu'o'i wato shi wannan zagayen a nuna damuwar abin da ya faru ne yawwa mu nuna damuwar da irin zaluncin da aka muna su da haka ba a ci ba mu ci ba mu sha ba aka zalunce mu mu nuna al'umma abin da ya faru dan kada a zo a ji musu wata da magana ta daban wanda ba ita bace shi ina magana da su jami'an tsaro suke cewa hana su wuciya kuka yi a'a ba a haka ai wannan hanyar duk wanda ya zo wuce hakan tsara ma ne a buɗa mashi zo ya wuce ya maganar sauran 'yan uwan da ke wannan zanga-zanga ko zagaye na nuna damuwa an kammala ne? Eh wani su gurare an kammala wani gurare kuma ta ba a kammala ba. Wani kira kake da shi gare su? Su yi abubuwa a kan tsari wanda aka samu kan shi. Za su yi zagaye su nuna rashin yarda su da rashin amincin su ga zaluncin da aka yi ba tare da taba kayan kowa ba ba tare da zungurin kowa ba kamar yadda aka samu kamar yadda malamin mai karantar da mu. Kun yanke shawara akan wani mataki da ku ɗauka bayan wannan zagayen ne? Eh muna nan muna addu'o'i Allah ta baraka ta labi mana kadi. To ko me gwamnatin jihar Kaduna ke cewa game da wannan matsala da ta taso a birnin Zariyan? Samuel Aruwan shine mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna. na farko gwamnatin jihar kaduna tana kiran ga lokacin al'ummar jihar kaduna da a zauna lafiya a matakin gwamnati tana nan tana dukkanin mai yiwuwa na ganin cewa an samar da ingantacciyar tsaro amma dai abu mafi muhimmanci jiya mai girma gwamna ya yi magana da shugabannin mutanen shi'a sheikh zazaki sun yi magana da shi a waya bacin haka kuma shi mai girma gwamna da ya isa Zariya domin ya ganewa kansa halin da ake ciki ya haɗu da babban hassan sojojin ƙasa ta najeriya buratai sun kuma tattauna to daga bisani mai girma gwamna ya dawo kaduna kamar da muka faɗa jama'a a zauna lafiya ma wannan hali ake ciki game da raɗaɗin da ake cewa wasu sun riga mu gidan gaskiya ko an yi kashe-kashe a Zariya? a yanzu ba za mu iya wani tafi akan wannan ba wannan hukumar sojoji da kuma sauran jami'an tsaro suke da wannan ko hurumin mu dai a bangaren mu kira muke a zona lafiya. Duk kokarin jin ta bakin mai magana da yawun rundunar sojin tarayyar Najeriya Kanal Sani Usman Kuka sheka ya ci tira saboda na kikkira waya shi bai samu ɗauka ba. Hakanan yunkurin jin ta bakin mai magana da yawun rundunar soji da ke wan dib a nan garin Kaduna shi ma ya ci tira saboda duk kiran da na yi wa Kanal Abdul din da ke magana da yawun rundunar sojin wan dib ɗin ba ta samu shiga ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. Mun gode Isa, to a yayin da haka al'amarin ya kasance a Kaduna, a can jihar Yobe kuma wakilin sashen Hausa Haruna Dauda biyu ya aiko da rahoton cewa tun da misalin karfe 8 na safe zuwa misalin karfe 10 'yan shiya da ke garin Fatiskum suka gudanar da zanga-zangar nuna bacin ransu game da aron gama da aka yi tsakanin rundunar soja da 'ya'yan kungiyar jiya Asabar a garin Zaria. na tuntubi wani mazola cikin garin Fatoskum din wanda ya mun karin haske kamar haka. dai suna da yadda tafiya kamar yadda sautin a kan abubuwan da aka musu ne ba su da aka bari amma ba su yarda da abubuwan da aka musu a Zaria eh. eh, shi ne dai kawai damuwar su da bakajen kaya a cikin su dukan su amma matan su da mazan su hasan da yake abun nasu da yankin fatisko nan gaba ɗaya da irin sunan ina ne har na da matar wannan fatisko su yaduwa duk yau wajen za su su duk na kanan su biya. su yanzu fatisko ne suka zo kenan duka eh, eh na fatisko ne gaba ɗaya da kewayenta ana harkar kasuwa ba ruwan kowa ba kuma wani abu na gwamnati da yawa ba su ba ba wani su suke kowa komai abin da dai kawai suna tafiya suna nuna bacin ran su ga abin da ya faru da shi wanda ya yi ba da mun san ma kuma da mun suka ka ba mutane bane masu fitina eh, yanzu a ya cike specific yanzu a ce sai kwantar wannan kwantar eh. babban titi na babban titi na shiga cikin garin batutun eh, ai ba idi ta waye wai ba to kamar me ne me suke yi ne banda wannan shahara da suke ga shi suna zagayawa ne suna magana kan cewa ba su da abu da aka mutu ba suna dauke da wasu abubuwa ne ko kuwa haka kawai suke a babu dai kawai su ne suna abinci ne kawai ba tare da wani yamma akwai kamar hari da ka kai ma wani wuri ko kuwa haka suke zaga kwacin gari ba ko daya eh, akwai wasu kayayyaki da suka sa nan yawanci zaga suka sa irin bakajen kaya haka suna zaga akwai wannan kayan da tare da su a bakajen kaya ne kawai amma batun makami ba a babu gaskiya kai za su kai kamar nawa ne gaskiya kallon za su kai kamar dubu takwas hakan nan ko goma eh suna da yawan gaske kenan a gaskiya tana da yawa yau ga shi kana jiya wasu yan maza shiya kenan da ke garin fataskum a jihar yobe haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shin me yasa ne a duk lokacin da ake yin zanga-zanga a ƙasashenmu sai su bige da zama tarzoma alhali galibi a ƙasashen da suka ci gaba ba kasafai ake ganin irin haka ba? Tambayar kenan da ne wa Professor Bashir Alhad na Jami'ar Bayero bisa la'akari da hargitsin da ya faru tsakanin rundunar soja da 'yan shiya jiya a Zaria. To abubuwa ne guda biyu a takaice. Daya dai daga matsala akwai matsala daga su masu zanga-zanga saboda kowa yana irin son ransa ba za a akwai ka'idojin da akan bi duk ƙasar da aka ce akwai ka'idojin da ake bi in ma za ka yi zanga-zanga za ga waɗansu na yi an ba su rakiyan hukumomin tsaro domin kar a cutar da su don su ma kasu cutar da waɗansu. domin matsalar ta ba haka ba take ba Najeriya. na biyu akwai matsalar su kan kansu hukumomin tsaron sun yi rauni da cewa suna ganin wani lokaci ana yin abubuwa wanda ya kamata a yi domin a samu gyara ba za su ɗauki hukunci ko su ɗauki mataki ba har sai lokacin da abin ya kai da cewa an samu tashin hankali amma duk inda aka ce babu gwamnati ko kuma wata hukumar tsaro ana ganin kamar tana shakkan wata kungiyoyin mutane suna ana barin su abin da suka ga dama babu yadda za a ce an samu zaman lafiya domin da zaran aka ce an ga waɗansu sun yi an kyale su waɗansu ma za su ce to wannan shine dalilin sai su su ma su yi so dole in ana so a samu ci gaba a samu zaman lafiya dole hukuma ta ɗauki mataki ta nuna ita hukuma ce bisa adalci da jajircewa a tabbatar cewa akwai ka'idoji kuma a tabbatar cewa an bi waɗannan ka'idojin ba tare da an kuntata ma wani ko an zalunci wani ba to mu dauka eh ci gaba yawa domin a halin da ake ciki yanzu a Najeriya waɗansu kungiyoyi sun ɗauka maka su cewa su ne hukuma in sun tashi za su yi abu su yadda suke so ba wanda ya isa ya hana amma in waɗansu sun tashi za su yi kuma su ce waɗannan ba su isa ba babu yadda za a yi ko a ce an zauna lafiya including hukumomin tsaro su ce ba su isa ba babu yadda za a zauna lafiya a to ina mafita ga masu zanga-zanga ɗin da, su hukumomi ɗin inda za a yi a samu ya zama da cewa kowane bangare ya yi abin da ya kamata to shi ne nake cewa mafita dai na ɗaya shi ne cewa dole kowa duk wani ɗan ƙasa ya yarda cewa akwai hukuma kuma hukumar na tana da iko a kansa ita kuma hukuma in ta tashi ta fito da tsari wanda za ta tabbatar da cewa bisa adalci a yi doka ba don a kuntata ma wani ba ba don a tauye ma wani haƙƙi ba amma sai dai a tabbatar cewa abin da kake kai ko bai tauye ma wani haƙƙi ba saboda kowa yana da haƙƙi da zaran aka ce haƙƙin wani an tauye to ko ba jima ko ba daɗe sauran mutane su ma za su taso su nemi haƙƙinsu. To su kuma jama'a ya za su taimaka? Jama'a za su taimaka da cewa su ba da haɗin kai su ma su kokari su fahimci doka su fahimci oda a su yarda da cewa shugabanci akwai shugabanni kuma shugabannin nan suna da iko a su sa a yi kuma sa a bari wannan abin da ake kira cewa faɗakarwa da enlightenment amma aka ce an bar mutane kara zube kowa yana yadda ya so to gaskiya ba dole a samu yadda ake so ba to professor ka ɗazu dai ka yi bayanin matakin da kake ganin ya kamata gwamnati ta ɗauka ko kuma hukumomi akwai wani ƙarin bayani akan hakan? Ato, eh wato babban abin da ya kamata gwamnati ta fahimta shine cewa idan ka ɗauki nauyi ka ɗora ma kanka na ko kuma ka yarda ka karɓi nauyin shugabancin al'umma to dole ne ka ce ka yi abubuwa wani lokaci ka daɗaɗa ma al'umma wani lokaci ka kwantata mu da zaman cewa wannan abin da kake yi kana yi ne domin a samu daidaito a samu zaman lafiya a samu ci gaba ma daman aka ce ka ɗauka kana shugabanci kai kullum sai kokarin ka daɗa ma kowa ba tare ka ɓata ma kowa ba to gaskiya za ka ƙare ba ka daɗa ma kowa ba kuma ka ɓata ma kowa so yadda aka ce ɗin dole dai gwamnati ce karatun ta nutsu ta san cewa a sani muna da doka da oda kuma a bi doka da odan nan duk inda aka ce ana so a samu ci gaba to dole sai an samu kyakkyawan tsari da kuma wannan tsarin kuma ya san cewa akwai abin da ake kira a turancin rule of law cewa kowa ɗan ƙasa yana da dama daidai da na kowa a gaban hukuma cewa duk matsayin ɗan ƙasa ɗaya ne wani duk hukunci da wani yayi laifin da wani yayi aka hukunta shi idan wani ma na sama yayi shi ma a hukunta shi daidai da wannan laifin shi ne zai tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa. Lallai shugaba adali mai sirrin zaman lafiya in ya ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama lallan shugaba adali ne sirrin zaman lafiya in ya so a zaman lafiya in yake ko a tashi sama lallan shugaba adali to ma sauraro lokaci ya yi da za a saurari shirin addinin Kirista. Jama'a salamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ko a shirin bishara. Makon jiya aka yi jana'izar wani ba'amurke a garin Kaltungo na jihar Gombe bayan rasuwarsa a nan Amurka. Bisa wasiyar da ya bari ya buƙaci a kai gawarsa Kaltungo duk lokacin da Allah ya karɓi rayuwarsa. To na tuntubi Reverend Dr. Isaac Lardauji wanda banda kasancewa ya yi aiki da wannan bawan Allah shekarun baya. Shi ne kuma aka damƙawa amanar cika wasiyar mamacin. Na kuma fara da neman tarihin marigayi Norman Hall. Norman Hall ɗa ne ga John Stephen Hall wanda ya zama jagora ta bishara a ƙasar Kaltungo, ƙasar Tangale gaba ɗaya a ƙarƙashin SIM wanda suka fara aiki a Najeriya a shekara ta dubu da ɗari da uku. lokacin ne suka fara kai bishara daga nan amurka zuwa najeriya suka fara aiki har ya kai ga a shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha bakwai aka sami jagoranci na shi john hall zuwa ƙasar tangale domin bukata ta tasa a lokacin har ya amsa kira daga nan amurka ya je can domin ya je aikin bishara yayin da suke can ƙasar tangale a kaltungo da shi don hall da uwar gidansa edis nan suka haifi norman hall norman hall ya yi shekara bakwai a kaltungo kamun aka taho da shi ya zo karatu a kasar canada a toronto inda ya ci gaba da karatunsa daga nan har ya shigo ya dawo amurka ya zo ya yi karatunsa na digiri gaba daya a witin ƙasar wajen illinois inda ya gama har ya shiga ayyuka iri daban-daban lokaci kaɗan ya yi aiki tare da a soja ta amurka lokacin yaƙin duniya ta biyu ya yi aiki cikin jirgin sama tare da wasu na 'yan shekaru kaɗan kamun ya dawo bayan nan ya taho ya zo ya kama ayyuka daban-daban wajen gyare-gyaren motoci da ayyuka wanda shafi sarrafa kuɗi da sauransu har zuwa lokacin da ya zo ya yi ritaya daga aiki a shekara ta 1999 nan ne ya bar zama da suka yi a new jersey suka tafi florida inda suka ci gaba da zaman hutawa daga aiki da shi da uwar gidansa helen paul ubangiji allah ya albarkace su da 'ya'ya biyu mata kuma sun sami jikoki cikin shekarun ayyuka da ya ta yi ko da yake bai zaman aikin bishara a kasar tangale ko kasar kaltungo ba ya yi ta zuwa ziyara yayin da iyayen suna can bayan nan ma yana zuwa yana ganin aiki yadda yake tafiya kuma bai daina goyon bayan aiki a can ba domin har zuwa lokacin da Allah ya masa rasuwa watan da ta wuce suna nan suna kan goyon bayan aikin bishara can ta hanyoyi daban-daban yawa dama tambayar da na so in yi maka ita ce ya taba komawa najeriya musamman ma kaltungun nan inda iyayensa suka yi aiki aikin mishan duk da yake dai shi bai zama mishinari kamar iyayensa ba yana komawa ya yi ta komawa akai akai na tuna ma wani lokacin da aka yi wata babbar hidima da ya koma lokacin ya tara ina nan a najeriya ina ina aiki ni na zama aiki tare da shi a wajen jawabi da ya kawo ni na juya masa jawabinsa daga turanci zuwa hausa lokacin da ya je din domin shi yana da marmarin ya ga cin gaban aikin nan da ake yi shi yasa suka yi ta goyon bayan wannan aikin hanyoyi daban-daban har zuwa wannan lokaci. Ya eh, wato shi marigayin ya rasu yana da shekaru nawa a duniya? Ya rasu yana da shekaru a tasa'in da ɗaya. To a... Domin an haife shi a watan a biyu ne sha hudu ga watan biyu shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da ishirin da hudu. To al'adar turawa dai sun fi so idan suka rasu abin ne su kusa da ƙaunatattunsu menene ya sa ya zaɓi ya gwammace a kai gawar shi kaltungu a maimakon binne shi a nan Amurka inda galibin danginsa suke. A dalilai guda biyu ne yasa ya ce a kai gawansa a je a binne a kaltungo. Na ɗaya shine ita uwar tasa ta rasu a kaltungo. lokacin da suna kan aiki a can ita uwar ta rasu a can a can aka binne ta ba a dawo da ita zuwa nan ba na biyu ƙaunarsa na bishara da iyayensa da suka yi a ƙasar tangale gaba ɗaya domin iyayensa sun jagoranci aiki ba ma ƙasar tangale kawai ba har ƙasar kano su suka jagoranci aikin bishara na sim a wurin domin iyayensa sun yi zama a garko su suka kafa bishara a garko har suka tafi wurare daban-daban har zuwa wajen ƙasar sokoto sun yawon bishara ta wurin kaunar wannan bishara yasa ya ce shi ma yana so a mai da gawansa zuwa can a ajiye tare da watasa da aka bin da aka tungo. To Allah kyautata namu ƙarshen. Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Reverend Dr. Isaac Lardauji da kuma Mr. Morris a Kaltungo da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin sai kuma Caleb Geta Cho da ya daidaita sautin shirin da bada umarni. Alheri ke cewa bari salama Allah Uba da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom. Ga takaitattun labarai kafin mai sallama. masu zaɓe a afirka ta tsakiya suna kaɗa ƙuri'ar bagardama a kan sabon ƙudurin tsarin mulki na ƙasar wanda zai kawo ƙarshen rikice-rikicen da yake ƙasar shekaru kamar uku da suka wuce sakataren harkokin wajen amurka john kerry da takwaransa na italiya paolo gentiloni suna ganawa yau lahadi don maganar hoɓɓasa game da yarjejeniyar duniya na sulhunta 'yan ƙasar libya da suke ta fama da rikicin gwamnatoci guda biyu akalla mata guda biyu a kasar saudiya sun lashe zaben majalisar birni da kewaye na siyasa a karan farko da tarihi ya nuna wanda matan suka dangwala ƙuri'a kuma aka bar su suka yi takara inda sakamakon farko ya nuna salma bint hizab al-utebi ita ce ta samu nasarar kujerar birni da kewaye din. jami'ai a arewa maso yammacin kasar pakistan sun ce bam ya tarwatse a wata hamshakiyar kasuwar sayar da tufafi mai yawan hada-hadar jama'a a yau lahadi inda mutane akalla goma sha biyar suka rasu wanda kuma hamsin suka jikkata Faransawa suna rumfunan zaɓe a yau Lahadi don yin zagaye na biyu na zaɓukan yankunan ƙasar inda ake sa ran jam'iyyar National Front na iya samun damar mamaye iko a karon farko a ƙasar. Marine Le Pen ita ce da jam'iyyar ta ake sa ran za ta samu gagarumin rinjaye. shugaban amurka barack obama ya jajintawa ya jinjinawa yarjejeniyar kawo canjin da aka samu na kasashen duniya game da dumamar yanayi a duniya obama ya ce wannan abu ne da zai ba da damar mamaye duniya da maganar canjin yanayi da kuma takaita shi To a gaishe ka ma sauraro ƙarshen shirinmu na wannan lokaci kenan sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu domin yau ba mu gabatar da shirin dare. a halin yanzu kuwa Jummai alice ce a madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.